A halin yanzu dai karancin man fetur na ƙara tsananta a birnin Ibadan da wasu biranen kudu maso yammacin Najeriya da na kutsa a wani gidan man ɗaya daga cikin gidajen mai kalilan da aka buɗe ana sayar da man da tsada na tarar da masu ababen hawa na ta haya gaga don sayan man. Haka ma na ji ta bakunan wasu da ke cikin dogon layin a gidan man. Suna na Tun wanda lokaci hake wannan layin mai? Tun karfe 11 nake ne. daya na rana. Eh, an kai baka samu mai bahar yanzu. Wallahi gosulo ne yawa, layi ya yawa. Sai rai ake yi a ba masu jarka, ba ba masu mashin. Sai a ba masu jarka masu mota mu yan uka da amera banza. su su damu da mu ba ko ba haka bane saboda yanzu ana ba su wani za je su sai da su a waje a ba su a cika musu jarka a cikin sauki su ba mu mm, galan dubu biyu da ɗari biyar suke sai da mana galan suna na mutare mutare ka samu mai na samu mai amma mun dan buga mun sha wahala kaɗan kafin mu samu akwai tsada dubu ɗaya da ɗari biyu suke karɓa a hannuna akan lita nawa kan lita biyar. Da nawa kuke sayan lita biyar? Lita biyar na ganin 145 biyar ne haka ne. Insha Allah abin da muke siya ke 145 biyar. Shehu. Ka samu mai? Eh. Ka daɗe gidan mai? Na daɗe. To wane lokaci ka shiga layin mai? tun kare hudu. To yaya harkan mai take a halin yanzu? To gaskiya harkan mai kan sai dai a hankali mai gida. Kana nufin mi kenan? Wallahi akwai wahalar mai. Yusuf Loruk. Kilo wa shebi. Mawara petrol. Sai otiri petrolera. Ni otiri yo. Shi ko Yusuf ya ce ya dade a gidan man amma bai samu sayan man ba. Kamarin karamcin man da ya sanadiyar wasu mutane na da sayida. da wadda zuwa wurin ayyukan su ko kuma zuwa wurin kasuwanci. Hassan Umar Tambuwal. Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.